Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren boa shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub makeri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ki cewa ufan a kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad wanda ke karewa a gobe Litinin. a wata hirar tarho tsakanin shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa da putin sun tattauna akan muhimmancin samar da hanya mai dorewa ta fitar da hatsi daga rasha da ukraine zuwa kasuwannin duniya a cewar ofishin shugaban kasar na afirka ta kudu sai dai ba a yi wani karin bayani ba akan batun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci putin ya tsawaita yarjejeniyar ta tekun bahar aswad kana a hada bankin harkokin noma na ƙasar rasha rosel bank a cikin tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na swift amma guterres bai samu wani martani ba a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya a ranar juma'a rashi ta ce za ta amince da tsawaita yarjejeniyar bisa sharadi daya inda za a yarje da sharuɗa da za ta gindaya wurin aiwatar da yarjejeniyar wakilan 'yan kasar sudan sun isa birnin jidda da kasar saudi arabia domin fara tattaunawa tsakanin rundunar rsf da sojojin gwamnati a cewar wata majiya tana fadawa reuters a jiya asabar bayan watanni uku da fara fadan tsakanin bangarorin biyu saudiya da amurka da suka shirya tattaunawa ta baya sun dakatar da ita a farkon wannan watan yuni bayan karya yarjejeniyoyin tsagaitauta saudiya da amurka ba su riga sun tabbatar da fara tattaunawa tsakanin bangarori masu rikici da juna a sudan ba a gefe guda kuma kasar misira ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani a ranar alhamis wani yunkurin da bangarorin biyu na sudan masu alakar kudda kudda alkahira suka yi marhabi da shi wasu jerin shirye-shiryen ta wuta ba su yi nasarar kawo ƙarshen faɗan ba wanda ya ɓarke a ranar 15 ga watan afrilu tsakanin sojojin ƙasar da rundunar rsf a kan neman shugabanci wasu da ake zato 'yan ta'adda ne sun kashe wani ɗan sanda da fararen hula hudu a yankin talibiri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar a cewar ma'aikatar sojin ƙasar a wani wuri da dubban mutane suka tsere wa tashin hankalin mayakan jihadi a wannan wata. sanarwar sojin kasar ta ce harin da aka kai a ranar juma'a ya auna wani rukunin 'yan sanda ne da ke yi wa wani ayari rakiya a kusa da iyakar burkina faso sanarwar ta ce an kashe mutane biyar kana aka jikata wasu goma sha tara ciki har da jami'ai bakwai da sojoji biyar da kuma fararen hula bakwai da dukkaninsu ke kan hanyar su zuwa babban birnin kasar yamai a bangaren abokan gaban kuma an kashe 'yan ta'adda guda biyu a cewar sanarwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta kwatanta sharuɗan da gwamnatin ƙasar siriya ta ɗora wa aikin kai kayan agaji daga turkiya zuwa arewa maso yammacin siriya da abinda da ba za a lamunta da shi ba makomar aikin kai kayayyakin agaji ta kan iyakar arewacin siriya ta fada cikin rashin tabbas a ranar talata bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gaza amincewa a kan shawarwari guda biyu da ake kalubalantar su na tsawaita kai kayan agaji daga turkiya ta kan iyakar babal hawa bayan kwanaki biyu jakadar siriya a majalisar ɗinkin duniya ya ce damascus za ta ba da amincewarta majalisar ɗinkin duniya ta yi amfani da iyakar tsawon watanni shida amma bisa sharaɗi cewa za a shirya aikin jin kan da kuma aiwatar da shi baki ɗaya da gwamnati kana majalisar ɗinkin duniya ba za ta yi magana da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ko ƙawayensu ba sa'annan ƙungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa da ƙungiyar syrian arab red crescent ta ƙasar syria ne za su gudanar da ayyukan jinkan a ƙarshe da yammacin jiya asabar ne dubun dubatan masu zanga-zanga suka cika titunan birnin tel aviv na ƙasar isra'ila inda aka cika makonni 28 jere ana gudanar da zanga-zangan kin amincewa da matakin firaminista benjamin netanyahu na yi wa sashen shari'ar ƙasar garan bawul jagororin zanga-zangan sun yi alkawarin ci gaba da kawo tsaiko. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru inda muke mukabala akan ɗaya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fannin sun rasa mazajensu na aure. Ba tare da ɓata lokaci ba, badan haɗa ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci shirin Muhammad Awal Garba. Bismillah ɗan uwa. Hajiya kin ga duk irin maganganun da aka yi gaba ɗaya akwai yadda gizo ke saka ko in muka ce gizo ke saka shine an samu an da matsalar take in ma ta bangaren mata ne ko ta bangaren maza ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu to yanzu wace shawara ce ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta alhamdulillah wallahi matsalan da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu she kur'ani wallahi illa kur'ani idan mun karanta ta kada mu bi son rai in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya kada mu bi karyan duniya kada mu bi abin da zuciya za ta raya mana na karya mu ji tsoron Allah mu biye da abin da Allah ya ce a cikin Kur'ani aiki da Kur'ani shine ba karanta ba ta ba kawai a juya mata baya ba shi bane sabila da a bayanin da shi dan uwa yayi zan ba da alal misali a takaice dai hakan nan wato yau za a samu miji ɗan aiki ne ya yi takardar mazaje da yawa ko su kasance yan aiki ko ba yan aiki ba ana mai mm, sunansa ana acte de mariage yau saboda avantage yaya ana yawa saboda avantage yaya ne bai ɓaci ba amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ƙara kuma mata daga baya a yi aure na biyu aure na uku waɗannan matan ma mai wata watakila su ma ya ne musu takardar aure a'a ko bai yi ba musamman an samu ɗaya ne kawai kwalma ya auri mata biyu uku amma ɗaya ne take da takardar aure wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan dan taliki gaba ɗaya ba babu saboda me Allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kaɗai ce za ta gada amma amma an kika yi wannan magana ce ki lura cewar yawanci mata sukan yi wani saboda damar da suka samu cewa su kaɗai ne suka yi wannan takardan da ya ce da mijinta sauran matan kuma haramun ne ko ba wannan zalunci ne kuma za su biya wallahi in ba su biya a nan duniya ba ba su ji tsoron Allah a nan duniya ba Allah zai kama su yau kiyama bai yi ba bai yi ba san mata mu dinga jin tsoron Allah kada ki bi son rai kada ki bi son rai ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari in Allah ya nufe ki da samun takardar aure gama duk takaddun din kin anshi kudin mijinki na wajen aiki a'a wani takacen cnps wanne ba wanne ba haɗa kuɗaɗen nan kira malamai subhanallah a zaunar da ke da 'ya'yan ma uwarsa na raye ko babansa na raye a yi kasafi a duba yadda za a raba muku gado nan a raba ki fita cikin fitina kada ki ce a ke ce mai takardar aure wannan na nasaranci ne wannan na duniya ne amma gadon nan ki sani na dukkan ne da mijinki ya bari ne wallau waɗannan mata na takardar aure auko ba su da shi wallahi gado ya dawo na yayaye da sauran mata ya inda bai sake su ba ku duka kuna tare kada ki ci fariya cewa a'a don ke ce kike da takardar aure ke kadai wannan bai yi ba zalunci ne zalunci ne wannan keta ne wannan kuma ba zai kai ki ko ina ba kuma zuri'a za ki tuna 'ya'yanki kar watan wata rana za su biya a rayuwarsu bai yi ba mata su dinga mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci kuma a cire hankali akan maganan gado wake fata mijinsu ya mutu ya bar shi ana ba an san za a mutu auke mace ki mutu ki bar shi aushi ya mutu ya bar amma experience ya nuna cewa mazan din su suke riga tafiya to amma kar a zauna a sa burin gargabon maganan gado a cikin zuciya bai yi ba za a wahala kuma za shi sa ake wahala da yawa ba samun mafita wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata wancan zuri'a an lalata mata na ta aikin abin da bai da kyau wani malamai za je a nema a'a a rufe baki a'a a bata ƴaƴan kishiyoyi duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau mara kyau mata wallahi azim mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da za mu ɓata zuri'an 'yar uwa wallahi wata rinki kina kwance a kabarin ki ranar mutuwa za ki ga gaskiya wallahi mu kiyaye mu kiyaye mata na barna diwa mace yi hakuri yi hakuri duk abin da mijinki zai yi miki kada ki bi shi da sharrun maza wata sai ina tausaya ma maza don shi namiji abin da yasa zan yi bayani me yasa nake tausaya ma namiji gashi da yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu amma yana da imani ta wani bangare mai yiwa ya nuna soyayyar shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku wannan soyayyen ta ya sama waɗannan nasu ya ƙasa amma shi ya sani Allah ya haramta shi wannan bai kamata ya yi haka ba ya kamata ya yi adalci ma mata yadda ya haɗa duka to mata ya Allah mata kadda malaman su ruɗe ku ki aikata ma mijinki abin da ba shi kenan ba akwai matan da kwanan nan ko da ike wannan auren ɗin auren cin amana ne da domin ƙawarta ce to amma ki sani ke ƙawarki da take zuwa gare ki aure bai haramta tsakanin ta da mijinki ba fa ke ne ya kamata ki killace rayuwanki kawance kawance nan da dai yanzu kin samu kanki ki kore wannan kawance kawance in ya kallare ido ya ga cewa matan nan masha Allah zai iya sai ya aura kuma ya ka miki me zaki ce to an kawo amarya an ce tashi an kawo mata amarya ta zo ta gaishe ki da ta tashi sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya duka take ma amarya me ta so to kun gani to duk wannan mu tausaya ma kama mu tausaya ma mazajen din mu yi hakuri kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata mazaje ku dinga hira da matanku ku dinga hada matanku in mai mata biyu uku ne ku aikata gaskiya kada ranku ya so ɗaya ku wulakanta sauran zai kama ku a ƙarshen lokaci. Kyau la malama Hajiya Ramatu Usman mun gode sai mai mulki Sadu. Mai Sadu a maganar ki da zaki a karshen wannan shiri. A shawarar ki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza ɗin me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan yana kawo matsaloli ga sauran mata wayansu ana yi da su ko kuma a ce a yi dukiyar ma gaba daya na wacce ce ba na kowa ba ne me za ki faɗa kai to a gaskiya sai na ce akwai zalunci wasu lokutan malama ta yi magana ta yadda za a iya a yi wato eh, takardan aure kuma ka gani da wacce ba a yi ba saboda wannan sai in ce akwai cin zali ciki domin kwanaki akwai wani abun da muka fuskanta a hakan mutum ne wanda shi ya kwashe tsawon shekaru da matarsa ta farko sa'annan sun haifi 'ya'ya bakwai ya yi takardar aure da ita amma kuma ya zo ya aure amarya kuma suka yi 'ya'ya uku sai kuma allah ya yi eh, lokacinsa ya yi sai allah ya yi mai rasuwa ita wannan amaryan ba ta da takardar aure to a hakan babu wanda ya san tsakaninsu uwar gida ta san cewa ya yi aure ba amarya ma bata san cewa ya auri wannan matar ba a hakan yanzu aboki ne ya je ya sanar da uwar gida cewa tun da yake mai gudanku ya mutu magana gadon nan yana da wasu 'ya'yan aboki ne ya fitar da magana to wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka don sanna ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba saboda inda ya je kwanta ya bar barna a baya saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan to ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala inda ike kwance ba zai kwanta sosai ba saboda yanzu wa'ancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya bayan kuma ina da suna da ubansu da shi ma ya bar dukiya da za a iya a basu amma sai tashi ya wannan takardar aure to matsalar da nake faɗa anan. tun da yake lokaci yana nuna mana dan yatsa a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna bayan sun ji tausayin kansu sa'annan su ji tausayin matan da suke suke zaune a gidan su saboda 'ya'yan wasu ne da aka kawo musu kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi a rijalu na alal nisa to ya kamata a ce ya tsaya ga waɗannan saboda ya dadirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na 'ya'yansa ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a tada shi a kabarin da yake ba ni maganar da zan yi magana ka na karshe a cikin wannan To alhamdulillahi abin da zan faɗa na farko dai shine hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya. Duk inda ka ga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin saboda mu maza Allah ne ya umarta ya bamu da muna da hali za mu iya adalci ya ce mu auri mata hudu to amma mata hudun ganin dama ne yanzu ka iya amma kuma adalci ba naka bane dole ne dole ne to adalcin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kayan musu ɗaya ba sai dai in kana da hali kowace za ka iya mata daidai da nasabanta misali zan baka kamar yadda malaman fikihu suke magana idan wannan tana ɗaura zani na jaka ɗari ne a gidansu wannan kuma tana saka na jaka hamsin to in kaga za ka iya za ka iya musu na jaka ɗari ɗari duka wannan ya yi amma in ka ba wancan na jaka hamsin ɗin wancan na jaka ɗari ba kai zalunci ba kowanne daidai da nasabanta ya yi yawa amma ita na ɗarin ka ɗauko ta ka dawo da ita hamsin to ka tauye ta yauwa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutum yi aure ma har ya haihu yara uku duka matan ba wadda take da labarin ya aure wata ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake yi ita na farkon nan tsoron ta yake yi dan ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zaune matan shi ta tafi anguwa ba abin da ya bude baki ya ce mun Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo wannan abu ya kuma kara gaba ya kore ya hore ma kowa yanda zai yi kuma marayu amana ne tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyyanci ya'ya mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin ubansu ne yayansu ne kaninsu ne aka ce an mashi alkawari an mashi tabbaci zai shiga aljanna namansa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai dan ganin idan kai amma da ka juya baya harkan ya lalace to madalla mala bakar mu alawu mun gode Allah ya saka da alkhairi ko hajiya rahmatu usman mun gode Allah ya saka alkhairi maimunatu sa'adu ya jarida mun gode Allah ya saka alkhairi ni muhammad awal garba jagoran shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna gode wa jagoran wannan shiri Ah, ita ce hajiya madina dauda ah, mun gode Allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tasha mai tarin albarka na VOA Hausa ah, zauren VOA kenan daga kasar jamhuriya Kamaru. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga ƙasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya. Da fatan an amfana da shirin. a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abubakar Tahir jihar Kaduna. Ina da shekara ashirin da uku Na fara rayuwa na dai cikin Kaduna 16 lokacin na kare jss na je kano na kare ss dina 2019 to daga nan dai ina yin aikin hannu aka ina dai kuma da interest akan bola haka to akwai wanda na je wajenta yar mu ne haka kaman yabba ba ta ci sai nake koro mata ina da interest kan ball da akwai 'ya'yanta wanda suke da team haka dai na anguwa ina bugu ina bugu da suka gani yanayin talent na aka yi wani academic public complaint anti corruption da ke cikin jihar kano to shi ma still na yi shekara kaman biyu ina bugawa daga nan muna zuwa josephine mun je kaduna na samu wani team daga nan real sosai da na buga shekara daya an yi maganan za mu je lagos za mu buga wani josephine na last wanda turawa za su zo wani bature da ya fito daga kasar norway mun zo to mun je alhamdulillah dai komai ya kan kama an kare komai to lokacin covid-19 din nan shi ya zo ya stop komai dai ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba 2019-20 ina zaune a kano na zo dai ban buga bol din sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni sai na ji bol din ya fara fitan ma rai to alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki ana kiran shi da Alhaji Aminu ina mai aikin hannu sai nake koro mai kaza kaza kaza sai ke cin a inda zan iya yi ai akwai timatimai a kasar ghana da na iya biyo shi yanzu ina yin aiki na akwai wani sirkin shi alhaji guruza yana da tim kuma suna buga le ko da a ce ma wanda din su ne je ina bugawa dai a haka kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba sai na ce mai oke to shikenan na je na samu iyayena na mutu bayani kaza kaza to a lokacin da alhamdulillah mahaifiya na ta fahimce ni amma gaskiya sista na ne da ita ce ita a akwai yayana shi dama shi ma futbola ne na mai ga abin da ke faruwa da ya je dai same ta dai ya babba ta baki dai ta ce ta amince a ban kuɗin moto da na zo kano na kuɗin ba zai kai ni ba sai na kira ta dama kuɗi na wajenta na ce ina buƙatan a karon dubu ashirin daga baya dai ta ce a'a ba zai yi ba dan din akwai fon a waje na ce na siyar na samu da yi shi wanda zai zo da ni ya cika mu kuɗi dai muka zo nan Ghana to na zo na fara training yana kuma yin aiki na samu kamar wata biyu dai ban yi aiki ba dai ina da yi zuwa training haka to da na samu gun aiki ina da dan buga aiki na haka sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani tim da ke can ababu mai buwawo na je na fara da training to yanayin players da ke tim din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambance da yadda na saba gani lokacin ina Najeriya. Na zo na fara yin ina yin aiki na to amma da ke na bol din ban samu tim din da na zauna ina dan abun nan ba dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba baka san kowa ba ka zo buga bol amma ya zama na dai tim din ba ka dan samu wani income da ya bai zuwa ma to gaskiya dai irin wannan akwai matsala saboda in ka ce za ka buga bol din ne baka yin sana'a ba zai yi ba saboda akwai cin abinci akwai rashin lafiya zaka sai magani da sauransu kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje suna dan neman taimakon ka to wannan abin sai bari gaskiya na ga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai sai bari ban dai je na samu tim din da zan samu in buga ba to amma yana yin aikin gaskiya da nake yi ana buƙatan time ne wanda in mutum ya baka aiki zaka iya ka kare mai lokacin da yake so ba tare da ka yi disappointing din shi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari bol ina ya ɗan ba e to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aikin hannu designer amma na eh, ina da mastoci guda biyu a shagon kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su alhamdulillah dai cikin gana dai ba za a ce ba daɗin zama ba akwai daɗin zama amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta misali in baka jin yaren kasan akwai su ba za ka iya ma'amala da su ba yana daga cikin kalubalen da na fuskanta lasiya da na je gida na dawo wajen dawowa tun da ina da dai national id card na najeriya to ba zai in gwada masu wannan ba dole sai ina da ghana card na nan wanda zan iya nuna zan iya nuna cewa kamar ni dan kasa ne ko ko a zai iya akwai ghana card da za a yi kamar kasuwanci ko wani abubuwa to gaskiya ban da wannan to alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motan da nake to amma ni cikin hukuncin ubangiji da akan magana kaman daga ina nake na ce daga najeriya amma ni dan gana ne na ce mata eh ni wani kala ne dai na ce mata ni ba wuce ne to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi ba ne sai dai ta tafi ta kyale ni ta sauka sai wata wanda ma take kusa da ni ke cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka faɗi da ta saukar da kai to kuma gaskiya a lokacin nan inda ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan dan yanayin yadda na zo da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi lokacin ban san yanayin yadda canji ke ba masu canji gaskiya sun cuce ni shi sa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba to wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya na samu nasarori sosai cikin Ghana kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wa'annan ba sakamakon na samu kuɗi gaskiya sosai saboda akwai ƙanina da lasiya ma suka yi aure alal hakika dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagoranci magana auren su biyu duka alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo ƙasar Ghana na samu wannan kuɗin wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake da dai Allah in ya soka da abu ko da a inda kake nema Allah ya iya baka amma dai babban nasarar da na samu shine zuwa na gana na samu na sai fili na aurar da kanni na guda biyu kuma ni da kaina ina son sha Allah nan da ba jama'a kaɗan sha Allah mu ma dan samu in yi aure ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin kallo har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki da zan faɗi. da ba ku har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki da zan faɗi. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai giran idanu. makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makabce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Kahin sallama abun da nike son kowa ya lura, ciyon idon a madari kuɗa ke sawar ciyon ya yaɗu, ga salte a cikin gidaje, kashin dabba hannun mutane. Ciyon idon a madari idan ba mu son ciye taɓa mu, tsaftar jiki tsaftar gidaje, kullum mu zan wanke idanu idanun mu da idanun yara mu gina salanga cikin gidaje, kashin dabba hannun mutane. zambin ne likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu idan ba mu son ciye taba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje kullum mu wanke idanu idanun mu da idanun yara mu gina salanga cikin gidaje kashin dabba hannun mutane an yi azambin ne likitoci mu ɗauki su likitoci mu ɗauki su idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.